Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren A shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da wannan lokacin ga labaran duniya mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban rasha vladimir putin ya jagoranci wani gagarumin atisayen soji a yayin da barin wuta ya tsananta a gabashin ukraine jiya asabar bayan da shugaban amurka joe biden ya ce putin ya ma yanke shawarar mamaye ukraine na yi imanin cewa ya ma yanke shawara muna da dalilai na yin imani da hakan a cewar biden shekaran jiya juma'a yayin da yake jawabi daga fadar white house jiya asabar sojojin rasha sun kaddamar da wani gagarumin atisayen sojojinsu na ɓangaren nukiliya wanda putin da kansa ya jagoranta ko da yake biden ya ce bai yi imanin cewa a haƙiƙa, putin na tunanin amfani da makamin nukiliya ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce rawar dajin wadda fadar shugaban rasha ta ce tun da farko an tsara ta ne don tabbatar da cewa an shirya tsab ta hada da jerin atisayen amfani da jiragen karkashin ruwa wajen harba makamai masu linzami masu iya isa wata nahiyar daga wata a yayin da putin da shugaban belarus suka sa ido a kan harkar a halin da ake ciki kuma lugudan wuta da cilla rokoki sun tsananta da daren jiya asabar a yankin donbass na gabashin ukraine ta yadda tsananin tashin bama-bamai ya dada janyo fargabar cewa ana gab da barkewa da yaƙi gadan-gadan Shugaban jamhuriyar Danes da ta ayyana 'yancin kanta da kanta jiya Asabar ya bayar da umarnin ɗaura ɗamara ga duk maza masu lafiya da su gabatar da kansu ga masu ɗaukar soji su shiga rundunar yankinsu. An hana maza masu shekaru goma sha takwas zuwa hamsin da biyar ficewa daga jamhuriyar mai ra'ayin Rasha wadda ke ƙuryar gabashin Ukraine. A wani al'amarin kuma mai firgitarwa shugaban Rasha Vladimir Putin ya rattaba hannu kan wata dokar soji jiya asabar mai kiran duk wani tsohon soja mai sauran ƙarfi da ya je wurin koyon harkokin yaƙi wasu ƙwararru sun ce wannan wani abu ne da aka saba yi shekara-shekara to sai dai a watan afrilu akan yi ba a watan fabrairu ba mutane akalla goma sha biyar sun mutu a garin beledwin na yankin tsakiyar ƙasar somaliya jiya asabar a cewar gidan talabijin na gwamnati bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a wani wurin cin abinci wanda shaidu suka ce ya yi cunkus da jami'an gwamnatin yankin da kuma 'yan siyasa. Ƙungiyar mayaka ta Alshabab ta yi ikirarin kai harin a cewar rahoton bayanan sirri na shafin SITE mai sa ido kan ƙungiyoyin mayaka a yanar sadarwa. tsatsaurar ƙungiyar mai da'awar kishin islama wadda ta saba kai hare-hare kan muradun gwamnati da farar hula ta kaddamar da hare-hare biyu cikin makonni biyu da suka gabata. indiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun rattaba hannu shekaran jiya juma'a kan wata yarjejeniya wadda ƙasashen biyu ke ganin za ta inganta cinikayyarsu ta bai ɗaya zuwa dala biliyan ɗari daga yanzu zuwa shekaru biyar masu zuwa. wannan ɗaya ne daga cikin jerin yarjejeniyoyin cinikayyar da indiya ke ƙoƙarin shiga a wannan shekarar don faɗaɗa tattalin arzikinta da annobar corona ta addaba. Masana tattalin arziki sun ce wannan wani gagarumin sauyin salo ne daga abubuwan da suka gabata lokacin da Indiya wadda ke kare fannoni da dama na tattalin arzikinta ta wajen lafta haraji ta yi jinkiri wajen shiga yarjejeniyoyin kasuwanci mara shamaki. Firaminista Narendra Modi na India da yarima mai jiran gado na haɗaɗɗiyar daular larabawa Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan su ne suka rattaba hannu kan gawurtacciyar yarjejeniyar ta tattalin arziki. Ɗaruruwan 'yan sanda saye da kayan kwantar da tarzoma sun karaɗe hanyoyin Ottawa babban birnin ƙasar Canada da aka afkamar suna ta kamawa da korar masu zanga-zanga suna janye motocinsu inda a ƙarshe suka shawo kan al'amura a kan hanyoyin da ke gaban ginin majalisar dokokin ƙasar. yayin da masu zanga-zangar suka ja baya saboda matsin lamba daga cikin ayyuka mafiya girma da 'yan sanda suka taɓa yi a tarihin ƙasar ta canada hukumomi na fatan wannan zai zama ƙarshen zanga-zangar da aka shafe makonni uku ana yi kan tsauraran matakan daƙile yaduwar cutar corona da gwamnatin firaminista justin trudeau ta ɗauka. A bangaren wasannin Olympic kuwa, Bart Swing na kasar Belgium ya doke abokin karawarsa a fafatawa mai tsanani ta tseren skating na bangaren maza a birnin Beijing jiya Asabar, inda ya ciyo ma kasarsa lambar zinarin ta farko a tsawon shekaru 74 na gasar ta lokacin sanyi. Swing ɗan yankin Pyeongchang, wanda a baya ya ci lambar azurfa da farko yana can baya ne kafin tseren ya yi tsanani zuwa lokacin gamawa. tun lokacin da ya kasance na biyu su ya namijin kokari a daidai lokacin da aka kai kwana ta ƙarshe inda ya sha gaban lee seung mai lambar yabo ta tagulla kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. da shigowa zauren VOA. manyan baki suke ba da amsoshin tambayoyin da mahalarta zauren suka yi masu. Kar a manta, maudu'inmu shine illar da sace-sacen ɗalibai yake yi a makarantun arewacin Najeriya. Yanzu zan miƙa na'urar magana ga Dr. Yahuza Ahmed Getsu, masanin harkokin tsaro. Dokta gare ka. Na samu alaka da su ta hanya guda uku. Hanya ta farko duk wanda aka kama wani na ji ta kafafen yaɗa labarai zan zuba wa mota ta mai da kaina zan tafi jihar zan tafi karamar hukumar zan je mazabar ina son ku gaya mun wa aka kama a cikin ku in tattauna da shi in ji in an ba da lambar waya wanda ake magana da su bisa wannan dalilin Allah ya taimaka na samar da alaka tsakanin hukumomin tsaro su waɗanda suke dajin sun yi magana da su kuma bisa wannan dalilin an samu wasu su da yawa sun baro daji sun ajiye bindigu kuma suna nan gwamnatocin jihohin nan suna aiki da su na yi wata magana ɗazun kan jihar Kaduna na ce an ɗebo wasu daga wasu jihohi IPS yana nan ya kuma faɗa na ce an haɗa da wancan akwai maganganun da ba na kafafen yada labarai ba ne saboda taimakawa jihohin da kuma taimakawa tsirarin jami'an tsaro da muke da su har yanzu ina nan kan magana ta kasa da kashi goma sha biyar ko sha takwas ake da su na jami'an tsaron da najeriya take bukata su yi aiki maganar sarakuna har gobe sarakuna shugabanni ne har gobe ko mun so ko mun ki sai dai ai abin da shugaban karamar hukuma yake yi gwamna ba shi yake yi ba shugaban kasa ba shi yake yi ba amma dukkaninsu shugabanni ne kuma dukkaninsu gwamnatoci ne idan kana zaune aka ce mai unguwa na kiranka har gobe ko mu kwarin idanka sai zuciyarka ta ji wani iri kuma har gobe suna aikawa a kirawo har gobe suna sulhu har gobe suna yanke hukunci ba zai yi mu ce duk shugabannin sarakunan gargajiya ba su da aiki ba jihar Neja yanzu ta biyo ba jihar Katsina ta samo musu muhalli ta yi doka wacce ta bawa sarakunan gargajiya umarni sarkin Katsina ya faɗa ya ce al'umma ta nemi yadda za ta kare kanta kamar yadda gwamnan jihar Katsina ya fito ya faɗa ba mu ji jami'an tsaro sun ce kai baka da iko kai sarki ne don me zaka ce ba kuma lokacin da ya faɗa ya faɗa lokacin da shugaban immigration ya je gurin shi ya faɗa lokutan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je gurin shi lokacin da ya je karɓi karbi yaran da aka sata a kankara da sauran lokuta sarakuna kuma har gobe har jibi suna da iko ko ba mu cire ikon su ba kuma akwai tsarin gudanarwa na abin da suke magana kuma abin da ake nufi da hukuma in ka koma bincike akan menene hukuma me yasa aka ce gwamnatin tarayya me yasa aka ce gwamnatin jiha me yasa aka ce gwamnatin karamar hukuma in ka je ka duba abin da suke sai ka samu sarakuna suna yin abubuwa shigen nasu kuma suna karɓar umarni daga gurinsu saboda haka suna nan har gobe har jibi suna abin da suke yi saboda sannan tubabbun waɗanda suka fito daga daji waɗanda gwamnatoci suka ɗauka misali jihar katsina gwamna masari ya ɗauki akalla sama da mutum goma sha biyu iya waɗanda na sani waɗanda suka baro daga daji ya ba su sa special assistant an ba su gidaje na haya kamar yadda aka ba ma'aikatan gwamnati kuma ana ba su albashi mun gode dr yahuza ahmad getso Barista Hassana Ayuba mai riga ta ce tana da shawara akan yadda za a gudanar da makarantu. Barista Hassana gare ki. most of the kidnappings da ake yi a school akwai hannun malamai a ciki ba karya bane ya kamata a tattace su da kyau a jawo hankalin principals na duk makarantu a yi zama da su sannan da principals din su ba da adequate training ma teachers din da suke employing kuma ya kamata teachers din da ake daukawa a nemo garanto su yi signing a san su daga ina ne suka fito domin ni fa na san abin da nake faɗi na san me nake faɗi domin wannan hakkin ba yara taya bane a wuyan gwamnati su kadai ba yara taya wuyan kowa ne Allah ya taimake mu Barista kin kyauta mun gode kwarai. Yahaya Hassan Iyatawa yana ta ɗaga hannu. Bari mu ji abin da zai faɗi. Yahaya gare ka ga na'urar magana. Dokta ya tattauna hajja manyan batutuwa kamar guda guda bakwai. Amma guda uku daga cikinsu duka ga yanan na ja musu layi zan yi karin bayani kansu guda uku kuma dakta guda sauran guda hudu kuma dakta ya yi mun karin bayani da kansu na yi mamaki da dakta yake cewa wai har sarakunan gargajiya suna daga cikin gwamnati a najeriya a duk binciken da nake da nazarin da nake ta rubuta an riga an hidda sarakunan gargajiya daga harkoki na makomi da komi a najeriya me yasa na ce haka sarakuna yan bindiga su zo su kawo mai umarni gwamnati ba shi umarni karshe mu same shi yan bindiga sun zo sun ta cocin har cikin bakin shi sun kashe shi ya faru a najeriya ko bai faru ba sarki ya hito ya magana game da abin da ya sha al'amarin jihar ki gwamna ya cire shi daga wannan sarauta a najeriya kuna baki su mun ji suna kawo bakin suna sukewa anya wanda ke kulla bakin shi kan hukuma ne ai kullum wanda muke ji suna magana waɗanda suke cewa na abu hukumomi suke hito ake magana amma kowane sarki ya sa bakin shi akwai abin da ya wuce gaban linzami kowane sarki ya sa gaban shi abin da yake linzami ɗaya daga cikin abubuwan da nake kalubalanta dakta kenan da su sannan dakta yana ta magana cewa yau kowace runwa a tara matasa ɗari biyu domin su kula da ayyukan tsaro baki ɗaya anya kawai dakta a wannan lokaci da ake da digital world wanda komi tauraron nan ya je ko ina kana nan kwance zaka kalli abin da ake gudanarwa a birnin a afirka da saudiya ka kalli abin da ke faruwa a can anya yanzu kana magana wai man power dakta yana ta magana a ɗauki jami'an dubu kaza a ɗauki jami'an dubu inda da suna magani da yanzu sun gama magani na biyu kenan daga cikin abin da nake kalubalen su dakta sannan na uku na uku wannan shine na karshe kuma daga cikin kalubalen shine dakta ya bada cewa wai dole ne a bude makarantu dalibai su koma makaranta a cigaba da karatu a matsayin shi na masanin tsaro na yi mamaki da dakta ya wannan magana saboda na kamata da ya zo wannan wato gaba dakta ya yi forming solution a ce ga ya gabatar da abubuwa matakan da ya kamata a bi a bude makarantu ba dakta ya ce kawai gwamnati ta bude makarantu kai tsaye ba wannan abubuwa uku shine nake jayar da dakta sauran tambayoyi kuma dakta ka yi mu karin bayani da ce harkar tsaro a Najeriya an maida ta siyasa sannan kuma da ka ce gwamnati na wasa da ilimi a Najeriya kwanan nan muka ga shugaba Buhari ya gwada ya bayyana cewa kwarewar da 'yan Najeriya da an san lambayoyin suke a kasashen duniya saboda ilimin da suke samu a najeriya ne anya ko an ce najeriya ana wasa da harkar ilimi duk inda yan najeriya suka je suna kawo tuta suna cire tuta da kansu kuma a basu lambar yabo wanda kuma kwanan shugaba buhari bayyana cewa saboda ilimi mai karhi da suke so mai inganci da suke samu a najeriya ne na biyu daga cikin tambayoyin da na zama dakta cikin sannan na uku tambayar da zama dakta cikin bayanan da ya yi dakta kuma ya bayyana cewa duk inda yan bindigan nan suke ya san sa san san shi kowane lungu da sako ya je to kwanan muka ga shan gumi da ke zuwa yana kiransa kowa ya gani shi ma ana ce mai ko yana tare da su to shan gumi ya gama a zanzargi dakta kai ma za mu rubuta ka abin zargi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. A karo na biyu suna na Ya'u Yakubu Yobe, shugaban kwamitin tantance mambobin kungiyar ma'abota kafafen yada labarai da ci gaban kasa daga Mubi sami karamar hukumar Pika jihar Yobe. Ina da tambayoyi ne guda biyu. Tambaya ta farko ga shi sakatare da ya tafi daga jihar Kaduna. Na ji a cikin jawabansa ya ambaci cewar waɗansu waɗanda suke fadawa cikin wannan masifa ta sace-sacen ɗalibai daga makaranta karancin ilimi ne to a matsayinsa na wanda suke da ruwa da tsaki a jihar kaduna wace rawa suka taka wajen ganin sun ba da inganci ma harkar ilimi a ɗan uwana 'yan uwana talakawa waɗanda ba su da galifu sannan tambaya ta biyu ga shi dokta shi ma a jawabansa alal hakika ya ambaci bangare hudu a matsayin bangarorin da suna da ruwa da tsaki wajen sani ko kuma gwagwarmaya tare da 'yan ta'addan nan ya ambaci gwamnati tana da alaka ta sanayya tsakaninta da 'yan ta'adda ya ambaci shi kansa dokta ya ce yana da sanayya tsakaninsa da 'yan ta'adda a cikin ƙasar nan babu ta inda bai sani ba sannan ya ambaci gwamnatocin jiha ya ambaci jami'an tsaro to tambaya ta ga dokta shine dokta a matsayinsa na wanda ya san sirrin wa'annan 'yan ta'adda sannan a matsayinsa na a gwamnatance ne yake wannan gwagwarmaya koko yana gwagwarmaya ne saboda talakawan ƙasa sannan in yana gwagwarmaya saboda talakawan ƙasa wace shawara ya ba ma gwamnati dangane da kawo ƙarshen wannan abu. ba kafin a ci gaba da wayannan bayanai. Jama'a salamu alaikum. Abin da nake nufi a nan shine Eh, akwai tsare-tsare da ake yi a kowace jiha na yadda za a ceto yara wanda suke kan titi wanda ba sa zuwa makaranta shine abin da nake nufi shine eh, ina nufin cewa mutane da ba sa zuwa makaranta yawan abin yana ƙara karuwa kuma a najeriya arewacin najeriya ita ce namba ita ce ta farko a kan gaba a duk jihohin da ke najeriya a eh, taron da muka yi da gwamnatin tarayya jiya jiyan nan sun yaba ma jihar kaduna ita ce na a fada a tashi a kuma kullum wallahi tallahi akan security yake hankalin shi akan security yake eh. yanzu ba hasana ya gama kuka na gaya muke ai gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar kaduna eh. da aka 'ya'yansu kwana 80 da wani abu barista ya gama bayani a nan bangaren barista ya gama bayani a duba sanarwar mu ta ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna ta ƙarshen watan august akan baptel uh, school wannan mun fitar da press statement eh, a duba a gani a duba a gani a'a wai kada a ce ba ma komai yauwa ina so kuma an faɗi abubuwa wasu abubuwan ba sa cikin maudi'in akan abin da ya tara ma'ana amma ina so in ce ni kaina da aka bani wannan makami wallahi sai da Nijar ba malam Nasiru baya ɗaukar mutane haka nan kawai wai wanda yake ba bisa cancanta ba a sa sa a wannan jarba ba na ce wai amma ina so in ce mu da yawa muka yi jarbawa a ƙarshe aka zaɓi wanda aka ga sun samu nasara aka ɗauka to jihar Kaduna haka biki ni zan faɗa da wani abu amma kuma wani abu da nake so in ji hankalin mu shine ana tunanin cewa wasu mutanen kuma aka ba su dama a yau suna faɗa abin da suka ga dama za su bana aka ba su dama kuma sai mu ga abin ta canza zan eh eh wannan abu ya faru a Najeriya sosai mun ga yan gwagwarmaya sosai alajikan Dr. Bala Usman wanda yake kowa ya sani a irin turjajewar da yi har da irin su Balaraba Musa ko ba haka bane kowa ya san irin kokarin da suka zan kuma ga ministan ilimi a ma'aikatar ilimi akwai abin da muke ce ma NCE NCE shi ne mataki na ƙarshe apex committee na education wanda ake yi a najeriya a wannan shekara an yi taron a taraba a wannan wuri an fitar da maudu'i akan harkar tsaro yadda ya shafi makarantu ana kiran abin safety security and violence free schools wannan a wannan lokaci aka fito da abin a taron da aka yi nce a na taraba a wanda za a kuma yi ma wanda za a yobe state wallahi akan tsaro za a yi shi gwamnatin najeriya abin na yana yana hat maganinta a wannan matsalar da yake faruwa kuma yake addaban mu a kasar na gabaki da na farko kamar yadda ta faɗa yanzu haka a kaduna muna da stakeholders forum akan abin da ake ce ma safe school initiative wanda yake daga matakin federal government aka fara wanda yake tun daga lokacin da najeriya ta yi sani dan abin 2020 ita da un envoy yauwa to tun daga wannan lokaci har yanzu gwamnatin tarayya tana iya nata kokarin akan security da ya shafi makarantunmu mu a jihar kaduna mun ɗauki wannan abin kuma muna aiki da shi kai da za a yi maganin tsaro wanda yake kowa da kowa har da yadda take faɗa ministry of health tana ciki wanda yake muna son inda yake an samu victims na kidnapping yadda za a ce ita ma yadda za ta zo ta lura da yaran nan magana psychology da take ko psychosocial ah, ah, yawa eh wanda in ya shafe su su wannan kwamiti din yana nan amma ba a gama aiwatar da kowa ga abin da ya dace ba su sema suna nan a kaduna muna da ministry for human services su ma suna nan a cikin wannan kwamiti din muna ce mishi stakeholders forum kuma kowane makaranta mun ba ta dama ta yi abin da ake ce ma security committee zan turo miki ki ga abubuwan da ake a wannan security committee muna wayarwa al'umma kai a kaduna akwai media office din su ma sun shiga cikin awareness na makarantu kan abubuwan da ke faruwa akan security a yanzu ma an fara ma training din yara da kuma yanda za a yi ko ka zo da bindiga ba yanda yaro zai ya kwace ma bindiga a hannunka wannan abu duk yanzu an fara training da malamai an fara irin waɗannan abubuwan so ba na son daina faɗi wasu shirye-shirye kamar yadda muka fara aka interview da ni a can wurin kuma ina so in ja hankulan mutane wallahi in akwai dakaci ko hakimi ko wani mai sarauta ko wani ma'aikacin gwamnati da ake tunanin yana da hannu a cikin wannan abun a zo a faɗa wa gwamnati a gani in yau ba a cire shi daga kan wannan kujeran ba ko kuma ba a kama shi ba ko a dai jihar kaduna yawa ina kira ga al'umma mu muka fara yin wannan jihar kaduna ce ta fara yin wannan malam nasiru ne ya fara yin taro tsakanin shi da gwamnonin zamfara da niger saraudin state guda biyar da katsina akan ya za a yi shi dakta ta san ya san wannan batu malam nasiru tun lokacin da ake katin rostel tun daga wannan lokacin aka fara waɗannan abubuwan har zuwa yanzu muna da base a kaduna na haɗakar security kala-kala za ka tare da akwai sss a cikinsu akwai air force akwai abubuwa da iri-iri da ake yi wanda na hada su vigilante din yan sa kai duk an shiga an yi waɗannan kuma mun tura su makarantar mu kuma ban haka duk cikin abubuwan da muke yi mm, har da gina ah, wani zuba mutum zai ga abin kamar bai da amfani amma har da gina katanga ma yana da amfani akwai abin da ake ce ma watch towers shi ma duk an fara a mu. na san ba za ku manta ba ga abin da ya faru da ita kanta hukumar NDA Nigerian Defence Academy yawa kowa ma ya san cewa ai Kaduna tarihin ta ma military town ne ko ba haka bane saboda haka akwai military formations kala kala a Kaduna alhamdulillah kuma kullum da su ake taro amma ni ba zan iya faɗan abin da ma'aikatar tsaro take yi ba amma ina so in gaya muku cewa a kullum abin da muke yi kenan baran tsaya a na san za mu ƙara jin wasu bayanai na gode Da waɗannan bayanai na babban sakataren ma'aikatar ilimi ta Kaduna, Alhaji Yusuf Sale, za mu ja linzamin shirin na yau, a biyo mu makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin manyan baƙinmu da mahalarta zauren VOA. Sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma gasa da Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. a yau shirin rayuwar birnin ya garzaya ne anguwar asokoro inda muka zo zauren wata mata inda take eh, eh, mini goodness fruit wata mata da take sai da lemu da abarba da su kankana amma na tafa na zamani ne wanda in ka siya sai a niƙa maka shi gata nan bari mu zanta da ita ko za ki bani ɗan takaitaccen labari akan kanki salamu alaikum sunana goodness mai goodness fruit juice salad and bar muna kan markaɗe su fruit duk yanda abin da ya kasance fruit muna markaɗe su kuma suna da kyau a jiki ko rashin lafiya ko wanda yana gajiya ya kan sha to kamar ke daga wace gari yar asalin wace jiha ce a najeriya ni yar plateau ce jihar plateau eh. a ina jihar plateau Niyar lantan ce. A ganin cewa kamar tun yaushe kika fara wannan sana'a ta wannan abubuwa na kayan marmari. Shekara na shida yanzu da wannan business. Shekaran ki shida. A shin kin yi karatun boko? Na yi karatun boko. E eh, kamar zuwa wani mataki kika yi na karatun boko? Na kare a secondary school ne kawai. Amma na yi karatu akan fruit sosai. kuma na je course na shi na san fruit in and out me yake ci wanda ba kyau wanda ba kyau a hada da wanda kuma yana da kyau a hada ibada amfani a cikin jiki duka na karanta su kamar me ya baki sha'awa shiga wannan sana'a domin na gan shi yana da kyau kuma yana da kyau a jiki kuma yana da amfani sosai shine mun na shiga business din kuma ba business kaɗai ba muna so mu ga lafiyar mutane kuma yadda mutane da yawa suna so su ci ba san yadda suke ba suna zuwa muna koya musu to menene ya baki sha'awar zuwa garin abuja ki yi wannan kasuwanci da kike yi kabar can kika taho nan abuja <laughs> zuwa na abuja ba don business din ba na zo ne ina zama abuja amma nan aka koya min aikin shine na zauna nan na yi amma da lokaci za mu kai shi har lantan <laughs> eh, to wasu sai su ga cewa kamar kika duba rayuwar abuja za a ce rayuwa ce mai tsada akwai wahala ah, kamar wasu sai ce me yasa baki zauna a lantan din baki yi wannan sana'a ko kina ga anan ya fiye miki gaskiya a najeriya yanzu gaba daya abubuwan kasuwan ba su da sauki muna da yi ne kawai allah dai zai taimake mu da ba haka ba amma yanzu dai abubuwan da da muna yin shi akan 1000 yanzu ana neman 10000 ne kamun ka yi su da su so ba sauki kuma bayan da muka iya yanzu kamar a ce jarin ki haka na wannan kasuwanci kamar ya kai nawa um, kamar wannan jarin na duka hada da mashin din ba wai <laughs> wani kuɗi mai yawa ba amma na da 3.5 million ne na fara to kamar a rana kina yin kaman cinikin nawa haka a da kam a rana muka yi kai 70,050 amma yanzu muna da lallaba ne 25-30-40 ya depend yadda muka samu amma mu samu aiki mu fita mu je wuje mu aiki ko mu samu masu zuwa koyan karatu shine muke samu up to 150-200 to abuja za ga wani gari ne mai tsadar rayuwa Ah, kaman za ki ga kudin sufuri na mota da kuma eh, haya ah, kaman a wani guri kike zama a abuja na zama a jikwai a angon jikwai yes a jikwai first kuma haya akwai dan sauki wahalar mota ne yanzu daga jikwai da muna shiga naira ɗari yanzu muna kashe ɗari biyar ɗari shida tafiya da dawowa wancu to kamar yanzu kina biyan kudin haya kamar kowane wata kamar nawa Mm, kowane wata yanzu ga a shekara da muna biyan 150,000 a unguwan da yana nan dan daidai masu dan saukin gida 150,000 250 ya depend on the flat shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya.